Dan Allah, dan annabi, dan kudira, dan irada ki mun asiri. Rufa asiri dan Allah dan annabi. Abu tsayi ne wallahi, ni kuma bin tsayin da ni ba san ke ba bace. Wallahi tallahi. Kai da Allah kai min shiru. Ka san idan ya ji yanzu mugun kishi ne da shi da zargi. Ni ma ba zan so ya ji ba. Wallahi. Yadda muka yi anan. na ga wuta haka kawo to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya abin da kika gano kenan dama yo ku fito a tare kar ku fito ɗaya bayan ɗaya kai ne nazarin irin kisan da zan ma billahi ne nazarin irin ai kuma kuma kai ne nazarin kisan da zan ma wallahi wallahi ne nazarin kisan da zan ma yau asirin ku ya Ha! wow diya kaga a tamfannin da na ce maka na gani ina so zara zara zara ke dai indiya akan kwalliya ne ba za a taɓa ranki ba na bari ka je wata can ta yi ta maka ta kwace min kai ba ma wacce ta isa kwace miki ne ka san dai yawanci irin wannan laifin mata ne kuma da kyan ma a kara da kwalliya ai shine daidai ba wani abu ki tambaye fries ta ko yippi na gode sosai <laughs> insha Allah sai mu siya waye kuma a tsohon daren nan Hajiya. Ina lafiya. Da Allah Alhaji na gidan? To da Allah ya mai magana a ce eh, eh Balaraba ne. Ka san waye a kofar nan? Balarabe ne fa mai gadin gidan Alhaji Hamza? To. Da ka gan shi fa zaka ce an biyo shi da gudu ne fa. Ga baki ɗaya a birkice? Allah dai ya sa lafiya. Amin ki ce shi ko? Yanzu nan. Yawa shigo bana. Bismillahi. Babban mutum, ya kake? Ana lafiya Alhaji. Lafiya na ganka a cikin wannan tsohon daren haka a firgice? Alhaji ba lafiya. Dan lafiya nan ta yi karanci Alhaji. Wato aminin ka. Mun samu matsala da hi babba wanda aka samu wani akasi. Akasin nan kuma ya kai ga yayi foricin sai ma ya yi tunanin irin kisan da zai mu hasbunallah kisa ni da alhaji a taimaka mu ko da kuɗin mota ne ma a samu in magana nan am da am am kana ji dakata ba maganar yanzu kuɗin mota bane ba ka gane abin da nake son na sani shine menene ya haɗa ka da hamza har yayi wannan furucin a kanka to abin da yake faruwa alhaji wata matsala ce ta gitta matsalar nan bai huce akwai wata rana da muka samu matsala alhaji ya ritsa mu da alhajiya a cikin ɗakin ɗakin wa eh, eh, yar aikin gida to ni ban san hajiya ba ce a cikin gidan nan a cikin ɗakin eh, yar ɗaki kuma ni akwai soyayya tsakani da allah da ana boye boye amma yau dole in buɗe akwai soyayya tsakanina da yar mai wanke wanke ta cikin gidan to na kafa saba in na zo in dan kwankwasa mata kofa mai hira to Allah da ikonsa ranar ina kwankwasa kofa dai ina shiga Allah da ikonsa kunna hoton nan da zan ji sai na ga hajiya a cikin daki maƙe-maƙe kuma ni na san ba ɗakin hajiya ba ne murwar wannan matsala za ta fito sai ta ci karo da alhaji a bakin kofa ladiri eh. to na leƙawa in ga me ta gani sai na ga alhaji kai dai yalla mai dai bai wuce dai abin da ya faru ba abin da ya faru kenan am kana ji ba maganar in ɗauki kuɗin mota na baka bane yanzu ka gane idan aka yi haka watakan ba mu shawo kan matsala ba kenan abin da nake son ka tashi shine idan har abin da ka faɗa min ya tabbata gaskiya ne to ka zauna a nan gidan tsaya mana ai magana nake maka ko ka zo na a nan gidan har lokacin da Allah zai sa mu shawo kan matsalar kaka damu ka tabbatar da cewa ba abin da zai faru da kai in Allah ya so yadda kuma zan yi duk iyakacin yadda zan iya yi na ga cewa wannan matsalar ta zo ƙarshe ka ji ko ka saki jikinka Allah ya kiyaye gaba sweetheart watakan wannan shine abin da na dade ina faɗa wa Hamza tun kafin ya auri Zainab kuma na tabbatar da cewa wannan ranar sai ta faru idan har bai dakatar da abin da yake ba ya za a ce wai wadda zaka aura kana ɗaukar ta kuje club kuje hotel kuje joint that what he told me a lokacin wai ai wannan shine lifestyle din shi in bashi abin da ga dama shi kenan ba irin yadda ban yi da Hamza ba to yanzu kin ga abin ya zo yana zargin ta tana zargin sa har yayi furcin kisa akan dan adam wannan abin yana da matukar illa a rayuwar aure idan har ka ce kafin ka auri mace sai kun yi irin wannan rayuwar ta ba gaira ba dalili ban ga dalilin zai sa wai idan zaka aure mace sai kun yi wata rayuwa idan zaka aure ta ka bari in ka aure ta ku yi a cikin gidanku kisa wai zai kashe shi bai ma sai irin kisa da zai mai ba sai ya yi bincike kin ga sai an shiga google kenan